وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda shi ne darasi na 402 a karatun bulugul maram da muke gabata. littafin ibn hajar al-asqalani Allah masa muna cikin kitabun jihad da yau za mu yi sharhi game da hadisi na 26 da kuma 27 da wannan bazin insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani na biyu akan kisan fursunan yaƙi kisan kursunan yaki wa an sa'i ibn jubairin kuma an karbo hadisin nan daga sa'i ibn jubairin sai ya ce Allahu anhu Allah ya kara musu yarda to wannan kalma da ya faɗa eh, malamai daban-daban suna suna kawo jara a kai kamar misali yamma usaimin sharhinsa da ya yi mabulugun maram fatozin jalali wal ikram a jutsu na biyar shafin 186 ya ce wasawabu abinda ya fi dacewa shine a ce rahimahullah Allah ya mishi rahma abinda ya fi dacewa game da sa'id ibn jubairin idan an kira sunan shi maimakon a ce Allah ya kara masa yarda sai a ce Allah ya mishi rahma wannan shi ya fi dacewa ya ce hasba istilahi ulama gwargwadon tsarin da malamai suka yi malaman suna suna da wani tsari ba a cewa Allahu an sai ga sahabin manzon Allah Hau hasba ma urifa bainar ulama ko kuma yanda dai aka sani wannan kamar wata al'ada ce ta malaman suna. malaman sunna suna da wannan al'ada idan an kira sunan sahabi to sai a ce radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda amma duk wani wanda ba sahabi ba idan an kira sunan shi sai a ce rahimahullah ko rahmatullahi alai wato Allah ya mishi rahama ba za a ce Allah ya kara masa yarda ba yace illa ko da shike fa huwa mimman radiyallahu anhu insha Allah ibn usaymin yace ko da yake wannan malami sa'id ibn jubair yana cikin waɗanda Allah ya yarda da su yana ma cikin waɗanda Allah ya yarda da su yace insha Allah saboda bai da ikon ya yanke hukunci amma sa'id ibn jubair sananne ne babban malami ne daga cikin tabi'ai kuma wanda ya mutuwar shahada so kaga ana masa fatan ya dace da yardan Allah gashi yana cikin tabi'ai duk da dai ba sahabi ba ne saboda aka yi sa ibn usaimin ya ce yana ma cikin waɗanda Allah ya yarda da su sai ce insha Allah saboda gaskiya tsawon tarihi yana da wahala ka samu mutumin da yake aibanta sa'id ibn jubair yana da wuyan gaske babban malami ne wanda ya yi rayuwarsa sahabban manzon Allah sai ce lakin na sai dai ma dama mursalan matukar hadisin ya zama al-mursal wato wannan hadisin ya zama kenan akwai tsallake domin an ce an sa'id ibn jubairin sai aka ce aka ce anna rasulullah sa'id ibn jubairin yake bada labarin manzon Allah kuma sa'id ibn jubairin ba sahabi bane kaga an tsallake wani mutum kenan labudda ya kasance ya ji maganar daga wajen wani sahabi to amma bai bayyana sahabin da ya bashi labarin ba saboda ka yasa hadisi ya zama mursal hadisi na mursal to ga yanda hadisin ya zo anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'id ibn jubair yake da labari cewa manzon Allah qatala yawma badrin salasatan annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin badar ya kashe mutane guda uku waɗanda mutane guda uku sabran ya kashe su a tsare to kaga wannan labari ba sahabi yake ba da shi ba tabi'i ne yake bayarwa saboda kai sa inda ma ka samu hadisin yace akrajahu abu dawud fil marasil al-imam abu dawud ya fitar da wannan hadisin a marasi, marasil dama ya rubuta littafin ne saboda ya tattaro hadisai waɗanda aka tsallake sahabi wanda shine ake ce ma al-mursal don haka yasa eh, littafin yana da kima kwarai sai ibnu ibnu hajar yake wa rijaluhu fiqatun kuma marwaitan hadisin amintattun malamai ne wannan kalmar da ya faɗa sai ta zama shaida akan cewar ibnu hajar yana ganin hadisin nan ya tabbata saboda cewa sa rijaluhu fiqatun rijaluhu siqatun kaga yana ba da shaidar hadisin ko da yake yana da aibu aibun sa guda shine ba a kira sunan sahabin da ya ga abin ba saboda shi wanda ya ba da labarin ba sahabi bane bai mai zamani da mazan Allah ba sa'id ibn jubair to kaga hadisin yana da aibu bai kai a ce ya inganta ba to amma ibn hajar sai ya nuna cewar hanyar da aka rawaito hadisin hanya ce amintacciya to kamar yana ba da shaidar wannan ya tabbata kenan shine shi ibnu usaymin nake cewa lakina lakinahu dama mursalan matukar dai an rasa sahabi inji ibnu matukar an an rasa sahabi a tsakanin wannan tabi'in da annabi fa fi sihhatihi nazar saboda game da ingancin hadisin abu ne wanda ke bai tabbata ba abu ne wanda bai tabbata ba tun da dai akwai aibu a tare da wannan hadisin ba a samu labarin sahabin da ya ba ma sa'id jubairin wannan labarin ba to sai yace na illa idza alimna anna sa'id ibn jubair la yursil illa an sahabiyyin abinda ya tabbata shine shi yasa ibn hajar yake inganta isnadin hadisin yana daga shaidar da malamai suka yi ma wannan tabi'i duk sa'ilin da ya tsallake sahabi to ko da za ka bi diddigin wannan magana za ka taras magana ta inganta daga wani sahabi wato da wuya ya tsallake sahabi kuma a samu magana ba ta inganta ba sai ce walakin ku ya shahadu da hadithu sabiq amma in muka dubi hadisin da ya gabata karatunmu na baya wanda ya wuce mun ba da labarin abdul uzza ibnu ibnu abdul uzza ibnu khatal wanda ya musulunta annabi ya canza masa suna zuwa ga abdullahi har ma manzo Allah ya bashi aikin zuwa tattaro zakka ya kashe mai masa aiki ya kora dabbobin zakan kuma ya ridda sannan ya koma makka yana zagin manzon Allah saboda haka lokacin da aka zo fatu makka sai manzon Allah ya ce jininsa ya halatta kuma kaga an kashe shi to shine mausami ne yace to kaga koda wannan hadisin bai inganta ba in ka dauki wancan abin da ya faru a fatu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe fursunan yaki kaga ya gwada cewa kisan fursunan yaki ya tabbata daga manzon Allah wato kenan koda wannan hadisin da muke karatunsa yana da aibu kuma yana da shi ba shakka yana da shi saboda hadisi ne mursal ba a samu kuma wani hadisin da ya karfafa mishi ba to abinda sa'id ibn jubair yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatala yawma badrin salasatan eh, sabran wato annabi ya kashe ya kashe mutane guda uku a tsare a ranar yakin badar saboda bayan an gama yakin badar musulmai ne suka yi nasara da musulmi suka yi nasara an kama fursunoni da yawa to shi ne wannan labarai yake nuna mana cewa daga cikin fursunonin da aka kama annabi ya kashe mutane uku me yake nuna maka yana nuna maka shari'a ba ta hana kisan fursuna ba idan akwai dalili to shi ne shine ne ce ko da wannan bai inganta ba abin da ya faru da manzon Allah a fathu makka manzon Allah ya kashe fursunoni a fathu makka kaga ya gudu kenan kisan fursuna ya tabbata wato daga cikin abinda manzon Allah ya aikata kama in ka lura da kalmar da ya kawo ce sabran wannan kalma ta as-sabru me ake nufi da ita kalma ta as-sabru annabi ya kashe mutane guda uku sai yake ce sabran sabran shine habsan wato annabi ya kashe su suna tsare suna tsare ba wai ana yaki da su ba bayan an gama yaki an kakka fursunoni an daddaure su manzon Allah ya sa ka kashe uku kaga kenan ba a halin yaki ba wannan shi ake ce ma as-sabr kamar yadda zo cikin mu'jamu su lugha ibn faris a mujalla na uku shafin 330 ya ce a huwal habsu idan aka ce a saburu shi tsarewa saboda aka yi sa ake cewa sabbartu nafsi ala zalika al'amur sabbartu nafsi kama ka ce na sa raina ya yi haƙuri a kan al'amarin nan ai abin da kake nufi na tsare raina a kan wannan al'amarin saboda ka tsarewa ka tsare abu shi ne ake nufi da asabru to wannan kamar yadda muka ce yana mu'jamu maqayisul lugha sannan yana an nihayar fi garib al na ibn lasir yana farkon mujalladi na uku ibn lasir ya yace kullu an qutila fi gairi ma'araka. duk wanda aka kashe shi ba yaƙi ake yi ba idan ana gwabza yaƙi wannan kisan ba a kiran shi as-sabr wala harbin ba fada ake ba ba yaƙi ake ba wala qata'in ba kuskure ba fa innahu maktulun sabran to wannan shi ake cewa an kashe shi kisa as-sabr da zama an kashe mutum yana daure yana tsare wannan shi ake kira as-sabr to wannan shine kisan da manzon Allah ya yi wato kenan bayan an gama yaƙi fursunoni dama suna tattare manzo Allah sai ya kashe mutane guda uku wannan haka zaka gani a lisanul arab yana mujallal 8 shafi na 193 aslu sabri al habs saboda kai sa asalin kalma ta as-sabr shine tsarewa kullu man habasa shay'an faqad sabarahu idan ka tsare wani abu to da larabci sai a ce sabartahu saboda kai sa in ka dubi hadisan manzon Allah akwai hadisai da aka samu daga sahabbai waɗanda suka ruwaito cewa naha rasulullahi anil masbura manzon Allah ya hana dabbar da aka tsari. wato ya hana a ci naman dabban da aka tsari. ya hana a tsare dabba a kashe ta an sabri zin ruhi tsare dabba da take da rai a tsare ta a ringa harbin ta. a tsare ta a kashe ta manzon Allah ya hana wannan akwai riwayar abu darda'i wanda tana sunan tirmizi na ha rasulullahi akalin mujassama wanda ma manzon Allah yake cewa eh, eh, abu darda'i yace annabi ya hana ma a ci namanta annabi ya hana a ci namanta wace dabba hiya lati tusbaru bin nabli shine a tsara dabba sannan a ta harbinta da kifiya idan wannan dabban ta faɗi ta mutu ba za a ci namanta ba Ka ga tsarewan shi ake nufi da asabaru kuma akwai hadisin Anas bin Malik wanda yana sahih Bukhari yana babu ma yukrahu min al-muflati wal masbura yayi babu musamman babu kyau mutum ya tsare dabba yana harbinta annabi ya hana alama ce take nuna rashin tausayi kuma wanda wani rashin ne na rashin imani shine hadisin 2194 Anas yace na hannabiyu an tusbara al-baha'imu annabi ya hana a tsare dabbobi hadisi ne ingantacce saboda haka tunda annabi ya hana sai malaman fiqh suka ce to kenan naman ma ba za a ci wanda ita ce fahimtar Alimamu imam Ahmad al Ahmad ya ce la tu'kallu masbura kamar misali mutum ya daure raƙumi ko saniya sai yayi bismillah sai harbe ta da kibiya ko da ya yi bismillah ai annabi ya hana a tsare dabba a kashe ta manzon Allah ya hana wato ba za ka hada farauta da yanka a lokaci guda ba kamar wata mugunta ce to saboda ka sai al-Imam Ahmad ya ce idan kai hakan wannan namun ba za a ci ba kuma ba shi kadai ba akwai Ishaq bin Rahawai daga cikin malaman farko kuma ba wai dabba kadai ba kamar da manzon Allah kamar yadda Anas ya ce al-baha'im dabbobi gaba daya kaga kenan kowace dabba babu kyau a tsare ta a harbe ta babu kyau sai dai a lokacin farauta farauta kuma daban ne wannan yana littafin al ne mujallal na tara shafin 318 kamar inda eh, ibnu qudama yake da labari anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an sabr al-baha'im manzon Allah ya hana a tsare dabbobi gaba ɗaya hadda tsuntsaye hadda tsuntsaye eh, yace li'annahu hayawanun maqdurun alayhi tunda har aka tsare shi kaga ya nuna an samu iko a kansa idan aka samu iko a kan dabba to ba har jinsa ake ba falam yubah bi gairi zakati dabban da ka iya samun iko a kanta kawai misali saniya tana hannunka akuya tana hannunka rago na hannunka to ba daidai bane ka harbe shi in ka harbe shi al-imamu Ahmad yake ba za a ci namun ba wace dabba ce ake harbinta ita ce dabban da baka samu iko a kanta ba ko da saniya ce ta gudu an yi an yi a kama ya gagara to babu laifi don an harbe ta da kifi a aka yi bismillah ta faɗi ko da ba a yanka ba naman halal ne saboda me saboda ba a samu iko a kanta ba sai aka mata kisa irin dabbar farauta amma dabban da ka samu iko a kanta kaza ce ko akuya ko kuma saniya ko raƙumi idan ka harbe ta wannan ba za a ci namanta wannan ita ce fahimtar al'imamu ahmad bin hanbal domin an samu hadisai daban-daban waɗanda annabi ke tsawatarwa kawai misali akwai riwaya da yake cewa la bushe an fihi ruhu ah, garaban kar ku yadda ku mai da wani abu mai rai ya zama target annabi ya hana kar ku yadda ku mai da wani abu mai rai ya zama target na harbi za a koyi harbi saboda ka sai a tsare saniya a dinga koyon harbi da ita idan ka kware ka harbi idonta kaga akwai mugunta a ciki manzon Allah ya hana saboda me saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ya zama rahama ga duniya gaba ɗayanta saboda ka duk abin da zai zama babu rahama a tare da shi to manzon Allah yana tsawatarwa a kai shine ibnu kudama ce li annahu hayawanun maqdurun alai tunda har ka samu iko akan wannan dabban to ba za ka yi mata kisa irin dabban farauta ba amma idan ya gagara fa kamar kalba'iri wal baqara kamar misali kamar raƙumi ko saniya raƙumi asali ana soke shi to sai ya zama baka samu damar kama shi ba ya gudu ka kana iya farautarsa kamar dabban daji sai ce haza a aksar ahli ilmi wani ita ce fahimtar mafi yawan malaman sunna sai kirga su yace minhum ata'u wa zuhuri al-imam ata al-imam zuhuri al-imam qatada bin di'ama al-imam malik bin anas al-laythu ibn sa'd akwai al-imam sauri sufyan sauri akwai al-imam abu hanifa akwai al-imam shafi al-imam ishaq bin rahawai ga abu fauri kaga mafi yawan malaman sunna sun tabbatar wannan ba daidai bane abin da yasa saboda waɗannan hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa manzon Allah ya hana to shi yasa kalma ta asabru tana da asali a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a littafin fathul bari ibn hajar yana sharhin hadisin anas bin malik yana mujalla na tara shafin ɗari biyar da hamsin da takwas ya ce ja'a في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد حديثي ما سكو سنزو ديوى waɗanda suke tabbatar da annabi ya hana wato a tsare don ba a harbe ta to wannan ya tabbata babu shakka saboda haka idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare mutum ya kashe shi sai zama ya saba ma asali abinda ya tabbata a hadisai da ne malamai suke cewa a'a ai wannan hadisin kamar yadda ibnu usaym yake faɗa ko da wannan hadisin bai inganta ba akwai dalilai waɗanda suke nuna cewar hakan ya tabbata a sunnar manzon Allah wani misali a al-imam Ibrahim bin Muhammad mai littafin manar Sabil ya sharhin Salsabil yana mujallar na farko shafin 288 yace al'asara min al-kufar ala qismaini fursunonin yaki kashi biyu ne fursunonin yaki na kafirai kar misali an gama yaki sai aka samu fursunoni kashi biyu ne yace qismun yakunu raqiqan bi majarrad sabi kashi guda da zaran an kama ya zama ya zama bawa da zaran an kama shi ya zama bawa kashi guda kenan su waye sai ce nisa wasu biya idan ana yaƙi sai aka kama mace da zaran an kama ta matar ta zama baiwa aka kama yaro da zaran an kama yaro ya zama bawa wannan kashe guda kenan li'annahum malun saboda abin da shari'a ta nuna dukiya ce da matan da yaran dukiya ne saboda ana cinikin su kamar da kasan ake cinikin kaya a kasuwa haka ake cinikin mace da yara a zamanin da la darara fi babu wata babu wata cuta ko aibu game da rikon su me yasa li anna nabi sallallahu alaihi wasallam in ka lura da hadisai da muka fara karantawa da farko abinda ibnu hajar ya fara kawowa shine nahyun nabi an qatlin nisa'i wasu annabi ya hana a kashe mata da yaka saboda ka ka'idar ita ce idan ana gurza yaki aka gama cika mata ake ba kashewa bane Eh, sharaɗi idan ba a ganta da makami ba idan tana da makami wannan kuma duk malaman suna sun ce halal ne a kashe ta haka ma yaro amma ƙa'idar asali idan ana yaƙi in an gama ci kamawa ake idan an kama dukiya ce wani irin dukiya baiwa ce yaro fa bawa ne to annabi ya hana a kashe su tunda annabi ya hana a kashe su kaga kama su za a yi kenan Da wannan hadisin yana al-musnad yana sahih bukhari wanda mun karanta shi a baya kuma wanda ya zo ta hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta bada labari labarin yana da tsawo lokacin da aka yi yakin Banu hakanan haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar saboda ka su mata da yara ba a kisan su a yaki ba a kisan su saboda bi saboda dukiya ne to akwai hadisai da aka samu da dama daga annab sallallahu alaihi wasallam wannan kashi guda ke sai kashi na biyu malamin ya ce eh, eh, eh, fursunonin yaƙi kashi guda ba a kashe su dukiya ne mata da yara wa qismun humur rijal kashi guda su ne maza albaliguna almuqatiluna maza baligai kuma mayaka ana yaƙi sai aka kama namiji baligi kuma shi ma soja ne waɗanda ake magana a kan sojoji wal imam fihim mukhayyar malam ya ce to idan aka gama yaƙi aka tara fusunoni kashi biyu din nan kashi guda dama can dukiya ne mata da yara kaga kenan rabon su ake yi rabon su ake yadda za a raba kowace dukiya saboda ka za a raba za a ba wannan mayaki ga nashi kaso to amma sojoji kuma kafirai da aka kama ka su kashi na biyu to anan nan kwamandan yakin mukhayyarun yana da zaɓi waɗannan sojoji na kafirai da aka kama bayan an gama yaƙi kwamandan yana da zaɓi ɗayan uku na ɗaya bai na katlin yana iya kashe su na biyu riƙin ya mai da su bayi na uku mannin ya musu alfarma a yafe musu waɗannan abubuwa guda uku wa fida'in bi na'am wa fida'in bi sannan kuma za a iya ba su damar su fanshi kawunan za a ce kai in kana da yan uwa waɗanda za su fanshe ka to bismillah kaga audi asirin muslimin ko kuma ya kasance ta hanyar fansa da wani fursuna amma kuma musulmi saboda aka abubuwa guda uku ko dai a kashe su ko a mai da su bayi ko ko a musu alfarma alfarman nan ita ce ko dai a sake su babu kuɗi an yanta su ko kuma a ce su ba da kuɗi kafin a yanta su ko kuma a yi musanyansu da wasu musulmai da kafiran su kuma suka kama tunda musulmai sun kama fursunoni daga cikin kafirai kafiran tunda yaki ake ba mamaki su ma sun kama fursunonin musulmai saboda ka kaga kenan za a yi musanye to alfarmar tana zuwa da siffa guda uku kenan ko dai a 'yan su kawai a ce an yafe musu su yi su, ko kuma na biyu ita ma alfarma ce a ce wanda yake da hali ya fanshi kansa ko kuma alfarma ta uku shine a yi musanyen fursunoni da waɗannan da kuma wasu fursunoni musulmai to saboda haka sa idan an gama yaki waɗannan abubuwa guda uku duk sun inganta to amma me hujjar su shine wannan hadisin hadisin da yake nuna mana cewar annabi ya kashe wasu kaga yayi ɗaya cikin uku kenan annabi yayi ɗaya cikin uku waɗanda aka ce halar ne bayan an gama yaki idan an kama sojoji kafirai kar mu manta banda mata banda yara ana magana ne a kan sojoji kafirai kuma ko da ba soja ba ne idan dai mutum ya balaga aka kama shi to ɗayan ukun nan an ba ma kwamanda dama an ba ma kwamanda dama ya yi ɗayan ukun nan ko dai kisa wanda shi ne wanda hadisu na ke karanta da mu saboda aka sai yake nuna cewar bayan an gama yakin badar annabi ya sa an kashe uku batu bin abi mu'ayyid an kashe tsoayi matu bin adiyin an kashe annabaru al harisi waɗanda su ne mutane uku bai kawo sunansu su anan ba bai kawo sunan su anan ba amma za ka samu ta hadisin al-imam ahmad da kuma bayanin al-imam shafi'i ya zo a kitabul ummi yana mujallar takwas shafin 606 ya ce wa akabara adadun adadin min al ilmi in al-imam shafi'i malamai masana da yawa sun bani labari wato alimamu shafi'i da yake ba sahabin manzon Allah bane ba ma tabi'i bane to kaga kenan ba zai ba da labarin abin da ya auku a zamanin annabi ba to amma sai ya ce malamai da yawa sun ba shi labari anna rasulullah bayan an gama yakin badar manzon Allah ya yi umarni uku batu binu abi mu'ayi yau badrin a ranar da aka gama yakin badar manzon Allah ya umarni fa qatalahu yani sabra da haka sai aka kashe uku ba yana tsari to kaga yana tabbatar da hadisin nan kenan to amma shi kansa al Shafi'i ba sahabi bane kuma bai bayyana sunayen malaman da suka ba shi labari ba kaga dai har yanzu magana dai ta tabbata hujja ba don magana ba ta zama hujja sai ta samu isnadi wanda ya hadu da manzon Allah to amma ya ce ba malami ɗaya ba ba biyu ba adadun min ahalin ilmi kuma in ka dubi darajar al'imamu shafi babban malami ne ya san haɗarin ƙarya ga manzon Allah amma ya yarda da waɗannan malamai da suka bashi labari to amma da duk da haka hadisin bai samu inganci ba ya ce wa annar rasulullahi asara suhail bin amrin wa aba da'a as-sahmi wa ghayrahuma sannan kuma malamai sun ba shi labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama cikin fursunoni an samu suhailu bin amrin da kuma abu wada'a as-sahmi abu wada'a as-sahmi wa gairu ba wanda ba su kadai bane wato waɗannan suna daga cikin fursunoni da aka samu a bayan yakin badar fa fadahuma amma annabi bai kashe su ba sai manzon Allah ya ce za ku fanshi kanku idan kuna so ku fanshi kanku bi arba'ati alafin arba'ati alafin arba'ati alafin kowa zai ba da dirhami dubu hudu in yana so ya fanshi kansa To kuma abin da ya faru kenan yan uwansu suka kawo wannan kuɗi suka fanshe su aka sake suke tafiyar su wa fada ba'dahum bi aqalla sai imamu shafi yace karka dauka wannan shine ainihin kuɗin da ake fansan ah, fursunoni manzon Allah ya fanshi wasu fursunonin da kudin da bai kai hakan ba ma wa anna rasulullahi asara aba azzat jahmi juhami jumahi sannan kuma labari ya zo mishi shi al-imamu shafi'i duk yana bada labari yace akwai mutumin da ake karansa abu azza al-jumahi an kama shi a yakin badar shi ma yana cikin fursunoni famanna alaiha amma sai annabi ya masa alfarma manzo Allah sai ya ce yi tafiyar ka kawai so in ka lura abin da alibamu shafi yake gaya mana waɗannan abubuwa guda uku duk sun faru a bayan an gama yakin badar na ɗaya annabi ya sa an kashe wasu daga cikin fursunoni na biyu annabi ya karɓi fansar wasu daga cikin fursunoni na uku annabi ya sake wasu fursunonin sun tafi ba tare da komi ba ya musu kyauta kawai faman na alai to kaga wannan al-imam shafi yana tabbatar mana wannan hukunci kamar yadda malamai suke faɗa wannan hukunci haka ne to amma hujja ita ce tabbatar da hukunci kamar yadda al-imam shafi ya faɗa shin ta ina ne hujjar ta inganta daga cikin waɗanda suka yi ta ƙoƙarin bin diddigin wannan al'amari akwai marigayi muhammad Nasiru al-albani in ka dubi littafin sa irwa ulgali a mujallar na biyar shafi na 39 har zuwa shafi na 40 yace ce wa haza mu'ubal kama tara yace hatta bayanin al'imamu shafi har yanzu dai babu wata hujja duk inda aka samu labarin wai annabi ya kashe wasu a bayan yakin badar a ƙarƙashin wannan hadisin sa'id ibn jubair wasu mutane uku ita zaka samu hadisin bai inganta ba misali ibn kasir a littafinsa al-bidayah wa nihaya littafin tarihi mujalla na uku shafi na 305 ya kawo hadisin al'imamu sha'abi al'imamu sha'abi al'imamu sha'abi shi ma dai ba sahabi ba ne kaga dai har yanzu dai magana ba ta inganta ba amma al'imamu sha'abi yake ba da labari ga shi ba sahabi ba ya ce lamma amaran nabiyu bi katli uku ba bayan an gama yakin badar sai annabi ya ce a kashe uku batu bin abi mu'ayi ba kuma ibnu kasir babu shakka waɗannan mutane uku babu ko shakka in kana neman waɗanda suka fi cutar da manzon Allah a rayuwarsa da ya yi a garin makka to wallahi babu gabansu mutane ne mugaye na gaske waɗannan mutane guda uku sun cutar da manzon Allah iya cutarwa babu shakka gaskiya ne illa dai ana so a tabbatar shin annabi ya yi umarnin a kashe su bayan an gama yakin badar saboda suna cikin waɗanda aka kama fursunoni to sai ya zama an samu labarin al'imamu sha'abi al'imamu sha'abi ba sahabi ne ba sahabi bane ba ma ba ne al'imamu sha'abi ko da dai akwai masu sashi cikin ƙananan tabi'ai to shi yake ba da labari yace lokacin da annabi ya yi umarni a kashe uku batu binu abi mu'ayyid qala sai uqbatu bin abi mu'ayth yace ataktulni ya muhammad min bayn quraish yanzu ya za ka kashe ni a gaban quraishawa qala sai manzo Allah yace na'am kwarai kuwa to sahabbai ba san dalili ba saboda shi manzo Allah dama duk abin da zai yi akwai hukun akwai dalilin sa saboda kai sa kaga shari'a ta tabbata sai manzo Allah ya juya yace a sahabbai atadruna ma sana'a hadha bi ko kun san me wannan mutum ya nun manzo Allah ya tambayi sahabbai to kaga kenan wannan bai shafi yakin ba kamar kenan annabi sallallahu alaihi wasallam an cuce shi ne zai rama kamar kifasi kuma kaga nan ma kifasi daidai ne wanda ya cuce ka idan ka samu damar rama ko za ka rama shari'a ba ta hana ba manzo Allah ya ce ko kun san abin da wannan mutumin ya mun sahabbai suka ce ba mu sani ba sai manzon Allah yake ja'a ya taba zuwa lokacin ina makka wa ana sajidun ina sujuda khalfal maqam a daidai bayan maqamu ibrahim sau da yawa annabi ne yake yin nafila ya sanya maqamu ibrahim a gabansa tsakanin shi da ka'aba to manzo Allah yana bayan maqamu ibrahim kuma a lokacin da annabi yake makka ai ka san gumaka ne a jikin ka'aba gumaka ne ratata saboda ka kafirai na bautan su manzo Allah ya zo ya nashi bauta annabi ya zo ya yi sujuda sai uku batu bin abi mu'aytin ya zo fa wada'a rijlahu ala unqi sai ya daga kafa ya taka wuyan manzo Allah ya taka ƙeyar annabi takawar ba ta wasa ba wa ga mazaha da ya taka sai ya dinga mutsutsuka yana jujjuya kafan nashi ya ce fama rafa'aha manzo Allah yana gaya masa harba ya ce wallahi uku batu bai daga kafan ba hatta zanantu anna ainayya satandirani sai da nayi tsammanin idanuna za su faɗi ƙasa saboda tsabar wahalar da manzan Allah ya samu kun ji ɗaya, manzon Allah ya ce to na biyu a marratan ya taɓa zuwa kuma ina sallan har yanzu bisa la saboda ka sai ya ɗauko. ɗan tayi na akuya ɗan tayi na akuya idan aka yanka akuya sai aka samu tana da tana da juna biyu yana cikin yana cikin fatar yana cikin mahaifan sai ya ɗauko shi haka wanda shi ake ce ma asala wanda za ka gani a fasaran ibn al-asiri a littafin an yahya fi garib al-hadith yana juz'i na biyu shafin 396 saboda haka da ya ɗauko wannan ɗan tayi na akuya fa alqahu ala ra'si sai dora akan manzon Allah wa ana sajidu lokacin ne kuma nayi sujuda manzon Allah bai daga kan ba sai labari ya isa gida ga Fatima yarsa Allah ya kara masa yarda ka duba karfin halinsa shi yasa ake cewa Fatima ta gaji ta gaji babanta ba ta da tsoro duk wanda ke ka'aba a lokacin ai akwai musulmai amma ba wanda ya isa ya zo ya cire wannan dantayen tayin daga wuyan manzon Allah saboda yana tsoron abin da kafirai za su mara an rasa wanda zai yi sai ga fatima ta ji labari daga gida ta rugo a guje yar manzon Allah tana zuwa da ruwa fa gassalatu an ra'si ta dauke wannan dan tayi ta wanke min wuya kafin nan daga kaina to kaga wulakancin da ya ma wannan kadan ne saboda kai sa manzo Allah ya ce to ni kuma yanzu rana ta ce Allah ya bani iko zan rama manzo shi yasa annabi yake gaya ma sahabbai don su gane dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kashe uku bin abi mu'ayyid bayan an gama yakin badar to nan ma muhammad nasiruddin al-albani da ya kawo wannan labari sai ce wa hadha mursalun aidan har yanzu dai hadisin mursal ne saboda kamar yadda wancan hadisin na sa'id ibn jubairin wanda muka karanta a bulugul maram sa'id ibn jubair ba sahabi bane yake bada labarin abin da ya auku a zamanin annabi to shi ma al-imam sha'abi ba sahabi bane gashi yana bada labarin abin da ya auku a zamanin annabi ai da sai ya ce sahabi kaza ya bani labari saboda haka sai ya ce jumlatul qawli a dunkule anni lam ajid li hadhihi al-qissa isnadan taqumu bihi al-hujja malamin yace duk iya bincike na ban samu hadisi mai isnadi wanda zai tabbatar da hujjan waɗannan abubuwa sun aku a zamanin manzon Allah ba sai yace duk da cewar ala shuhratiha fi kutubis sira wannan ya shahara a littafan tarihi zai wuya a ce baka taba jin wannan labarin ba ya shahara kusan kowa ya sani a duniya amma asalin labari ya samu inganci wato shine abin da ba tabbatar da shi ba sai ce am na'am duk da haka ba shakka akwai wata kissa game da shi uku batu bin abi mu'ayyid wanda yake nuna babu shakka abin ya tabbata tunda an ce mutane uku ne shi uku batu bin abi mu'ayyid nashi ya tabbata babu shakka domin an samu hadisin riwayar amr bin murra wanda ya karbo daga ibrahim naka'i wanda aka samu wanda yana sunan abi da sunan kubra na al-imam wanda albani yake cewa wa hadha isnadun jayyidun wa rijaluhu thiqatun kulluhu hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim zaka ganshi sahihu abi dawud game da shi uku batu bin abi mu'ay game da cewar ga abin da yau manzon Allah wannan gaskiya ne ya inganta babu shakka ya wulakanta manzon Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta kisa akan shi hadisin yana sahihu abi hadisi na 2336 to sai mu je hadisi na gaba وعن عمران بن حسين أن كربو حديث دك عمران بن حسين رضي الله عنه الله يكرم سيردا كذا وانا صحابيني عمران بن حسين صحابيني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيوا منظم الله فدار رجلين من المسلمين ya fanshi wasu mutane biyu daga cikin musulmai bi rajulin mushrikin a madadin mutum guda kafiri annabi ya ba da mutum guda kafiri aka ba shi musulmai guda biyu kaga ke da mun koma dai bayanin mu na baya wanda malamai suke cewa bayan an gama yaki su fursunoni um, kashi biyu ne kashi guda mata da yara wannan ba a kansu ake magana ba kashi guda su ne mayaka ko da ba mayaka bane a samu baligi inda aka samu baligi aka kama shi to abubuwa guda uku ne ko dai kisa wanda shine hujjarsa muka karanta a baya ko kuma ya kasance ya fanshi kansa ko kuma ya kasance eh, wato ko dai kisa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta a wadancan hadisai da muka karanta idan ba a kashe shi ba yana iya ana iya karban fansa wanda yana daga cikin alfarmar da ake mafursunoni alfarmar tana zuwa da fuskoki to shine ya wannan hadisin dan ya bayyana mana ita wannan fuska an kama fursuna kafiri ne bayan an gama yaki idan aka kama idan aka kama soja sojan kafirai to karka manta su ma gefen kafirai za su kama wani musulmi kenan kowane gefe akwai fursunan yaki yana daga hikimar da ta sa babu kyau a kashe fursuna saboda akwai ribar da za a samu idan an gama yaƙi sai ku ba da fursuna a baku wani musanyan fursunoni kaga an samu taimako inda aka kwato wasu musulmai daga hannun kafirai to shi ne ya kawo mana hujja a kan cewar wannan yana da asali daga manzon Allah Shi ne hadisin Imran bin Husayn yace julai rajulaini annabi ya fanshi mutane biyu minan na daga cikin musulmai bi rajulin da madadin mutum ɗaya. Mushirikin kafir annabi ya bada mutum ɗaya aka bashi mutane biyu babu shakka akwai mutum guda wanda zaka samu kimarsa ta yi mutum goma ma saboda ka kafirai za su ce wannan wannan mai unguwa ne muka kama saboda ka dan ba za mu yadda ku ba mu wani talaka mutum ɗaya ba sai dai a kawo kaman guda goma saboda saboda kimarsa wannan ba laifi ba ne yace akhrajahu at-tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa sahahahu kuma ya inganta hadisin al-imam tirmidhi ya inganta hadisin yana babu ma jaa fi qatl al-asara wal fida'i wa babi guda al-imam tirmidhi ya littafin sa sunan babin bayani da yazo game da kisan fursunoni da kuma fansarsu sai ya yi babi guda wannan babin ya ɗauki bayani a kan dalilai da suke halatta a kashe fursuna da kuma dalilai da suke halatta a fanshi fursuna kuma wannan hadisin yana al-musnadul imami ahmad ko da yake bai kawo shi ba yana mujallar na hudu shafi na 432 yana sahihu tirmizi sahihu sunan tirmizi hadisi na 1568 alhamdulillah sai ya ce wa asluhu inda muslim shi wani hadisi na imran bin hussein asalinsa yana wajen al'imam muslim wato yana nufin wannan hadisin asalinsa yana sahihu muslim amma bai kawo riwayar al'imam muslim ba wannan hadisin a sahihu muslim yana babu la fa'ali li nazarin fi masu yatilla wala fi ma la yamliku abdu. shine hadisi na 641 yanda hadisin ya zo a sahihu muslim hadisin imran bin husayn imran bin husayn ya ba da labari yace kana saƙifu mutanen ta'if suna ke kira Kulafa a libani okai. ya zama suna da ƙawance da ƙabilar banu uqayl har yanzu duniya tana irin wannan har yanzu za ka ga ƙasashen duniya akwai ƙawance. za ka ga akwai ƙawayen amurka saboda ka idan an taba wani ƙawanta kama an taba ta kamar da ke faruwa da isra'ila to tun a zamanin manzan allah akwai wannan tsari za ka samu wannan ƙasa ta ƙulla ƙawance da wata ƙabila to idan aka taba wannan ƙabila an taba ta Shi ne imran bin husayn yake ba mu labari mutanen ƙwa'if banu saqif suna da ƙawance da banu uqayl سقيف رجلين من أصحاب رسول rasulillah to lokacin mutanen ta'if sai zamanto akwai fada a tsakaninsu da musulmai lokacin ta'if ta zama birnin musulmai ba to ana nan sai ga wasu mutane guda biyu daga sahabban manzon Allah wasu mutane guda biyu sai zama mutanen ta'if suka kama su mutanen ta'if sun kama sahabban annabi mutum biyu wa asara asabu rasulillah su kuma sahabban manzon Allah fa sai suka kama rajulan wani mutum daya min bani uqail ba daga kabilar saqif ba daga kabilar banu uqail kaga kenan kawaci ga kabilar ainihin saqif da suke fada da manzon Allah wanda shi ya nuna cewa wannan tsarin dai har yanzu ake kai wa asabu ma'akul abu ba sai zamanto sun kama wannan mutumin yana tare da yana tare da taguwa fa ta alaihi rasulullah da aka zo da shi ga manzon Allah yana daure aka kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa fil wasaqi yana daure aka zo da mutumin ga manzon Allah to sai yace ya Muhammad bayan an aje shi wani guri sai ya kwala mu annabi kira shi ne imran bin hussein yake fa'ata hussein manzon Allah ya tafi ya same shi ya kwala ma annabi kira ya muhammad sai ga manzon Allah ya zo da annabi ya zo sai ya ce ma sha'anuka me ya same ka me ya faru fa qala sai ya ce bima akhastani don me ka kama ni don me ka kama ni a matsayin fursuna wa bima akhasta sabiqatal hajji kuma don me ka kama dabbar da ake zuwa aikin haji akanta wato don me za ka kama ni ka kama taguwa ta Raƙumi raƙumina faƙala ibama lizalika saboda annabi sai ya ji tambaya ta yi girma sai mazan Allah ya ce abinda ya sa na kama ka a haftuka bi jarirati hulafa'ika faƙi na kama ka saboda ɗanyen aikin da ƙawayenku banu saƙi suka aikata kaga kenan abin da annabi ya aikata kamar dai a yanzu ne eh, amurka ta kai hari ma wani to shi kuma sai ka samu kawar amurka din sai ka kama wani kaga ba ainihin daga amurka ne aka kama wato su mutanen qa'id da ya to sun takali manzon Allah sai zama ba wai su ne sahabbai suka kamo mutum ɗaya daga cikin su ba ya zama an kamo mutum guda ne daga cikin kawayensu to shine sai manzon Allah ya ce dalilin da yasa muka kama ka saboda ɗanyen aikin da ƙawayenku suka yi su ne banu saƙif sun man sarrafa anu sai manzo Allah ya juya ya tafiyarsa bayan annabi ya tafi fana dahu sai ya sake kwala ma annabi kira faƙalin sai ce ya muhammad ya muhammad wannan karo ba so ɗaya ba ma shi ne imran bin husain ya ce wa kana rasulullahi rahiman raƙiƙan manzon Allah ya kasance mai jin kai mai saukin hali manzo Allah yana da taushin zuciya ka duba fa fursunan yaƙi ne kafiri ya kwala kira amma annabi tashi ya zo wurin da kansa ya muhammad ya muhammad sai ga manzon Allah faraja ilai imran bin husayn yace sai manzon Allah ya dawo gurin sa fa qala da yazo sai ya ce ma wannan fursuna ma sha'anuka me ya same ka sai ya ce inni muslimun ni fa musulmi ne to kaga inda musulmi ne ya ce ya muhammad sai ka ce ya rasulullah ko to yace ni fa musulmi ne sai manzo Allah yace law qultaha ina ma a ce ka faɗi wannan wa anta tamliku amraka lokacin da kake da iko kan al'amarinka aflahta kullal falahi manzo Allah yace da ka tsira dukkan tsira ashe yayi lattin faɗa kenan cewa shi musulmi ne a wannan lokacin ba shi da tasiri mai yawa kamar yadda al nawa Nawawi yake faɗa yana sharhin wannan hadisin yana sharhu sahihi muslim uh, juz'i na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da sittin da hudu ma'anarsa shi ne lau ƙulta kalimatar islam ƙablal asiri ana yaƙi ko da aka tinkari kafiri za a kama shi sai ya ce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah ta magana ta kare babu musulmin da yake da ikon ya kama shi saboda me ya zama musulmi shi yasa manzon Allah yake aflahta kullal falai li'annahu la yajuzu asruka saboda idan musulmi ya tafi yana fada da kafiri sai kafiri ya furta kalmar shahada to wannan kafiri kuma fada da shi ya zama haram saboda dan uwa ne musulmi shine abinda annabi yake nufi law aslamta qabla al-asr da ka musulunta kafin a kama ta to da ka tsira fa kunta fusta kaga kenan da zaka tsira zaka zaka yi nasara na daya bil islam ka zama musulmi na biyu bi salamati min al asir ba za a kama kama ka zama fursuna ba na uku min ittinami malikin ka kubuta da fadawa hannun wani mai mallaka dan ba za a yi rabonka ba to amma idan aslamta ba'da al asir wanda wannan yana da kyau mu gani kafin a kama mutum sai ya yi kalmar shahada to ya tsira amma idan aka riga aka kama mutum sai ya ce ashadu an Allah ilaha illallah a daidai wannan lokaci fa yasqutul khiyaru fi katlika. kashe shi haramun ne idan aka kama mutum sai ya kalmar shahada to ba za a kashe shi ba saura ne saura damammaki guda biyu yabqa al-khiyar bayna al wal manni yanzu ya tabbata yana cikin fursunoni ko dai a masa alfarma a ce je ka an yafi ko ko ya tabbata a cikin bayi duk da cewar musulmi ne yaushe ne kalmar shahada take tasiri har ta amfani mutum musamman kafiri ba zai fada cikin fursunonin yaki ba shine kafin a kama shi amma idan aka kama mutum kalmar shahadarsa tana da amfani ta ina take amfani ba wanda ya isa ya kashe shi saboda in ka kashe shi ka kashe musulmi saboda haka idan aka zo aka gama yaƙi da aka gama yaƙi ana tara fursunoni sai wani ya yi kalmar shahada har yanzu dai bawa ne amma kalmar shahada sa ta sa ya zama musulmi na biyu ba za a kashe shi ba ba yadda za a yi musulmi ya kashe shi saboda haramun ne kaga kenan yana tsakanin abu biyu ko dai a yi rabonsa yana nan a bawa ya fada rabon wani ko kuma in yayi sa'a kuma nan ya ce je ka an yafe ma tunda ka musulunta amma wannan ba dole bane ba sharadi bane ba sharadi bane saboda haka yasa annabi da ya taho mutumin yace ni fa musulmi ne sai annabi ya ce asha ai kai latti ba yanzu bane za ka yi kalmar shahada wanda za ka raba ta da bauta kafin a kama din nan lokacin da ya kamata a ce yi kalmar shahada to wannan lau aslama ƙablar asiri da ya musulunta kafin a kama shi to babu wanda ya kama shi ya zama musulmi to imran bin Hussein ya ce mutumin nan yace ma annabi ni fa musulmi ne manzo Allah sai ba bashi wannan amsa sai ya juya ya tafi sai imran bin Hussein husayn yace fanadahu sai sake kwala ma annabi kira kaga karo na uku kenan ya muhammad ya muhammad fa atahu sai ga manzon Allah ya zo wannan shi ke nuna maka saukin halin manzon Allah kafiri ne fa kursunan yaƙi amma ga shi manzon Allah idan ya kira shi zai zo ya saurare shi kaga kenan annabi ba shi da girman kai tunda misali yana iya cewa wani je ka saurari me yake faɗa amma annabi da kansa yake zuwa gudun shi saboda ya kira sunan shi da ya zo sai ya ce ma annabi inni ja'i'un fa at'imni ina jin yunwa ka bani abinci wa ba ma'anu fa asqini ishi ya dame ni ka bani ruwa sai manzo Allah yake hazihi hajatuka lalle yanzu kana da bukata manzo Allah yake yanzu kam kana da bukata wannan ya zo a sahihu muslim akwai riwaya da ta zo a sharhu ma'anil asar annabi yace an min eh, eh, an fuduka hajataka zan zartar da bukatarka annabi da kansa ya tafi kawo mara abinci ya bashi salawatullahi wa salamu alaihi Allah ka samu iya koyi da shi to shine sai Imran bin Hussein da ya bamu labarin zuwa nan Imran bin Hussein yace fa fudiya bir rajulain dama farkon magana farkon magana Imran bin Hussein yace mutanen Taif Saqif sun kama sahabbai mutum biyu su kuma sahabbai suka kama mutum daya daga kabilar Banu Uqayl wanda kawaci ga ainihin kabilar banu saqif saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan sai annabi ya ba da shi ya ba da shi wannan fursunan shi kadai aka kwato sahabban manzon Allah mutum biyu saboda yana kabilar su to kaga wannan kenan bai hana a ba da musulmi wanda kafirai ke ganin darajarsa saboda ba za su cutu da shi ba dama sharaɗin kenan yana daga cikin sharuɗin da malamai suka yi baya halatta musulmai su ɗauki musulmi su danka shi makafirai don su kwato wani sai sun tabbatar kafiran ba za su cutar da wannan musulmin ba to abin da ya faru kenan shi wannan ya riga ya gaya ma shi musulmi ne ba za a kare shi ba amma halal ne a ba da shi saboda a kwato wasu idan an tabbatar kafiran ba za su cutar da shi ba amma idan akwai tunanin za a cutar da shi to ba daidai ne a ba da shi a karbi fansar wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to imran bin hussein bai tsaya hakan ba a riwaya ta al imam muslim yace banda wannan mutumin wa usirat imra'atun min al-ansari kaga yace mutanen saqif sun kama sahabbai biyu to sai yace kuma sun kama wata mace tana cikin al-ansar sun kama wata mace sahabiya ita ma kuma a yadda malamai suke cewa matar abu zarrin algifari ce matar abu zarrin algifari Allah ya kara musu yarda wa usibatul abuba kuma sai ya zama kafiran sun kama raƙumin manzon Allah sun kama taguwarsa taguwarsa da ake kira al-abuba'u fakanatul mar'atu fil wasaki ita matar abu zarar gifari sai zaman to kafiran sun daure ta wa kana alqawmu yurihuna na'amahum bayna yaday buyutihim to dama su mutanen saqif suna tattara dabbobin su ne a gaban gida wato nan ne matattaran dabbobi idan yamma ta yi za a kawo dabbobin a tara su nan za su kwana washe gari sai a sai a kiwo fanfalatat za ta lailatun minar wasaki ba su an kara ba ita matar abu zar gifari sai Allah ya nufa ta kunci daurin da aka mata fa'atacce ibla saboda ka sai ta shiga inda garkin raƙume suke faja'alat idza danat min al-ba'iri raga idan ta matso kusa da wannan raƙumin sai raƙumin ya yi ƙoƙarin zai yi kuka turku saboda ka sai ta bashi, saboda kar asirinta ya tonu hatta tantahi ila al-aghba'i tana ta gwada raƙumai da suke wannan garken har dai ta iso ga taguwar manzon Allah dama taguwar manzon Allah sato ta aka yi an kwato ta da kuma ita matar abu zar gifari saboda ta da ta iso ga wannan taguwar annabi falam tarbu da ta taba wannan taguwar sai taguwar ba ta ce komai ba sai ta yi shiru wanda kuma ikon Allah ne da yake Allah ya yi nufin zai tseratar da taguwar annabi da kuma matar abu zar jifari ta taɓa wannan taguwar ba ta jiya ta yi kuka ba wana katun munawwaka kuma taguwa ce wanda dama can an riga an hore ta idan aka ce an hori dabba saboda ka ko ka hauta ba za ta yi maka tangarɗa ba amma idan ba a hore ta ba ba zai yi ka hauta ba ko da doki ne dole sai an hore shi kafin nan dan adam yake iya hawansa to ita wannan taguwar dama taguwar annabi ce kaga an riga an hore ta an saba hawanta saboda haka da ta taba ta taji ba ta yi kuka ba fa qa'adat fi ajziha sai ta zauna a taccan kusan ƙarshen raƙumin daidai duwawun raƙumin sai ta zauna a gurin sun mazajar ta sai ta daka ma taguwar manzon Allah tsawa fantsalakat ita ko taguwar annabi sai ta fita da gudu to fita da gudun nan fa naziru biha sai waɗannan larabawan suka san cewar matan nan ta samu kunce ɗaurin da aka yi mata fatsalabuha su ma suka haukan dabbobi suka bi bayanta sai su kowa ake suna binta tana gudu idan aka ce taguwar manzon Allah ka san ba za ka iya kama ta ba fa'ajazat sai ta gagare su ba su iya kama ta ba to shine imran bin husayn ya ce to ana gudun nan matar tana jin mutanen na bayanta nazarar billahi sai ta yi ma Allah alwashi inna jaha Allahu alaiha in Allah ya tseratar da ita akan wannan raƙumin la tanharanna ha za ta soke raƙumin saboda godiya ga Allah to shikenan ta da gudu kuma ta tsira falamma qadimatil madina tana isowa madina Ra'a nasu sai mutane suka ganta a kan taguwar manzon Allah to dama kowa ya san taguwar manzon Allah kowa ya san shi kamar yanzu ne a ce ma ga ga motar sarki dole kowa zai sani to manzon Allah shugaba ne saboda ka taguwar sa an san ta sai mutane na cewa al-abba unaqatu rasulillah ga al-abba taguwar manzon Allah bayan ta isa ita matar Abu Zar ta sauka sai aka zo aka ce mata wannan taguwar fa ta annabi ne sai ta ce to ina ha nazara inna jaha Allahu alaiha la tanhara nafa ita dai ta yi alkawari in wannan taguwa ta tseratar da ita sai ta soke ta to kaga kenan taguwa ba nata ba gashi ta yi alkawarin za ta soke taguwan sai mutane suka zo ga manzon Allah fa atau rasulullah fa zakaru zalika lahu ya rasulullahi matar tar abu zar dai kaji kaji ta samu tsira amma kuma taguwarka ce ta tserar da ita sai dai ga alwashin da ta yi ta yi amma Allah alkawari idan ya tseratar da ita za ta soke wannan taguwar sai manzo Allah ce subhanallah manzo Allah ce su kaga ya gwada idan yi mamaki ya kamata ka ce subhanallah saboda abin mamaki ne manzo Allah ya ce subhanallah bi isa ma jazata tir da wannan sakayya kaga ai ba fata ma taguwar da alheri ba taguwa ta tsayar da ke sannan kuma ki soke ta kaga ai inda inda taguwar ta san abin da ake hita ki tsayar da ita a mutu a yi mutuwa a mutu tare ta tsayar da ita ita kuma sai ta soke ta sai manzo Allah ya ce tir da wannan sakayya nazarat lillahi inna jahallahu alaiha latanharannaha sai manzo Allah ya sake tambaya matar ta yi alwashi idan taguwa ta tseratar da ita za ta soke sai aka ce eh sai manzon Allah ya ce la wafa ali, nazarin fi ma'siya duk alwashin da aka yi kan saƙon Allah to ba a cika shi idan aka yi alwashi akan za a saɓa ma Allah to ba za a cika ba sai annabi ya ce wala fi ma la yamliku al-abdu hakanan abin da dan adam bai mallaka ba abinda baka mallaka ba baka alwashi ma Allah da shi al-imam nawawi yace wa fi hadha dalilu ala anna man nazara ma'afiya saboda kai sa wannan sai ya zama hujja idan mutum yayi alwashin zai saba ma Allah ka shurbil khamr wa nahwi zalika kamar misali in Allah ya biya masa bukata zai sha giya to ko da Allah ya biya bukatar fa nadruhu batilun wala yanaqidu dama can alwashin bai ma kullu ba saboda ka ba zai cika shi ba sai dai istighfari kawai wala talzamuhu kafaratu yaminin wala wala gairiha wala gairuha ba wata kafara da da take kan mutum idan mutum ya alwashi akan sabon Allah ba zai cika ba don abinda annabi ya faɗa la wafa'a li nazarin fi ma'siya ba a cika alwashi da aka yi wanda ya shafi sabon Allah na ɗaya kenan saboda idan mutum ya alwashi zai saba ma Allah to ko da Allah ya ji amar bukata ba zai ba zai cika wannan alwashin ba al-imamu malik al-imamu shafi al-imamu abu hanifa al-imamu dawud jumhurul ulama'u akasarin malaman suna abin da suka tabbatar kenan illa dai al-imamu ahmad yake cewa tajibu fihi kafaratul yamin a'a zai yi kafara ta rantsuwa kafarar rantsuwa na madadin kafaratul kafara ta alwashin da yake al ahmad shi ke da wannan fahimta saboda hadisin da aka samu annabi yake cewa hadisin ibrahim bin husayn akwai riwaya ta biyu na wannan hadisin wanda shi al-imamu ahmad ya ruwaito kuma akwai hadisin aisha wanda annabi yake cewa la nazara fi ma'siyatin wa kaffaratuhu kaffaratu yamin babu alwashi ga abin da ya shafi sabon Allah kafararsa kuma ita ce kafarar rantsuwa wannan hadisin akwai malaman da sun inganta shi saboda kai yasa al-Imam Ahmad yake cewa idan mutum ya alwashin zai saba ma Allah to ba zai cika alwashinsa ba amma zai yi kafara ta rantsuwa sauran malaman suna suka ce duk wanda ya alwashi zai saba ma Allah babu kafara gaba ɗaya akan shi ko ba zai cika wannan alwashin ba saboda suna raunana wancan hadisin da shi al-Imam Ahmad ya dogara da shi to amma anan idan mutum ya yi alwashin abinda wani ya mallaka shi ne abinda manzo Allah yake nufin cewa mutum ba zai cika ba shi yasa annabi ce wala fi ma la yamliku al-abdu abinda baka mallaka ba ba za ka yi alwashi a kansa ba shi yasa ce wala fi ma la yamliku al-abdu fa huwa mahmulun ala ma idha adafa nazara ila muayyan la yamliku kamar misali abinda baka mallaka ba ka ce za ka yi hukunci a kansa fa'amma izalta zama fi zimmati shay'an la yamlikuhu fa yasihu nazaruhu kamar misali al-imam ya ba da misali yace in shafallahu Allahu maridi kamar mutum yace Allah ka sani ina da mara lafiya idan ka warkar da mara lafiyan nan falillahi alayya an a'tika abda fulanin na yi alkawari zan yantar da bawan wani kaga ba bawanka ba zan yantar da bawan wani ko kuma ka ce misali ya Allah ka san ina da yaro ba shi da lafiya yana ta jinya to wallahi in ka warkar da shi motar makwabci na zan yi sadaka da ita to kaga mutum ya zama ɓarawo motar makwabcinka to abinda baka mallaka ba shine manzo Allah yake faɗa au atasaddaqu bi sawbihi ko ko zan ba da sadaka da rigar wani au bi ko zan yi sadaka da gidan wani to kaga abu ne wanda baka mallaka ba amma idan ka dora ma kanka fa kuma ba mallakar wani ba to wannan yana hawa kanka misalin sa ne, in shafa Allahu maridi idan Allah ya warkar da mara lafiya na falillahi alayya itqu raqaba nayi alƙawari zan yanta baiwa alhali baka da baiwa a tun da kace zan yanta to wannan ya hau kanka dole ka yi kokarin ka mallaki baiwan kuma ka yanta ta kaga ba baiwar wani kace ba ai tunda ba baiwar wani bace babu laifin ya sihu nazaru al-imam nawawi yace wannan alwashin ka ya inganta wa in shufiya maribu sabata al-idku fi zimmati in dai wannan mara lafiya ya warke to babu shakka wannan abin da ka dora ma kanka ya lizinta sai ce to kuma wannan hadisin yana tabbatar mana ashe mace tana iya tafiya ita kadai kaga matar Abu Zar Gifari tun daga yankin Banu Saqif ta gudu raƙumin nan ya kawo ta Madina kaga tafiyar ba ta wasa bace tafiya ce kusan na kwana takwas larura ta sa ta yi tafiyar ita kadai shi yasa yake jawabu safarin mar'ati wahdaha bila zawjin wala mahramin wala ghairihima yana ana iya samun yanayi wanda mace za ta yi tafiya babu miji babu maharami babu wani idza kana safara daruratin kaga tafiyar ta larura ce tafiyar larura kamar wace kal hijra min daril harbi kamar misali mace za ta yi kaura daga kasar kafirai ila darin islam za ta koma kasar musulmai kaga tafiyar larura ce wa min harabi mimman yuridu ha fahisha wa nahwi zalika ko ko mace za ta guji wanda yake kokarin yayi alfasha da ita ko kuma yana kokarin ya hallaka ta kaga matar Abu Dharr Gifari ta guji mutanen da ke kokarin hallaka ta ne saboda haka wannan ba laifi bane wannan hayu an safariha wahdaha mahmulun ala ghairi darura saboda ka sai malamin suke cewa da aka ce kar mace ta yi tafiya ita kadai ana nufin tafiya da ba larura ba to wannan babu shakka in ba dai tafiyan unguwa ce a gari guda ba ya saba ma tsawatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu tirmidhi yace galibin malaman sunna suna aiki da waɗannan hadisai da muka karanta waɗannan hadisai da muka karanta suna tabbatar mana abubuwa guda uku ɗin nan waɗanda muka yi magana a kansu idan aka gama yaƙi aka kama fursunoni shi fursunan yaƙi ana iya kashe shi ana iya fansarsa ana iya ƙyale shi ya tafi kyauta wannan duk ba laifi ba ne al'imamun turmizi da ya kawo hadisin yace wal amalu ala inda aksari ahli ilmi min ashabin nabi wa ghairihi anna lil imam idan aka gama yaki akasarin malaman suna sun ce idan an gama yaki aka samu sojojin kafirai to kwamanda lahu an yamunna munna alaman sha'a min yana da damar fursunonin kwamandan ya ce kai je kamun yafe maka yi tafiyarka wa ya ƙatula man sha'a minhum yana da damar ya kashe wani sojan da aka kama fursuna wa ya fi man sha'a kuma yana da damar ya ce kai kuma ka nemo ‘yan uwanka su fanshe ka da kuɗi to kaga an samu abubuwa guda uku ɗin nan to kaga mun samu wannan ta fahimtar sahabban manzon Allah da fahimtar akasar malaman sunna kamar da limamu tarmizi ya faɗa sannan in ka dawo alƙur'ani za ka samu haka ɗin kamar misali a suratu muhammad aya ta hudu Allah madaukaki ya ce fa'iza da laƙitumul ladina kafaru idan kun haɗu da waɗanda suka tafurta idan kun haɗu Allah yana nufi idan kuna gwabza yaƙi sai Allah ya ce fa barbar riƙabi to a yi ta tsara wuya in ji Allah idan kun haɗu da kafirai a yaƙi to a yi ta tsara wuya hatta iza afhantumuhum har sai kun tsananta kisansu shine askantumuhum balagtum fil qatl kun tsananta wajen kisan fashiddul wasaq to nan wato kuna da damar ku tamke alƙawari kuna da damar waɗannan kafirai da aka kakka masu aka ɗauri alma'ana uktuluhum hatta idza kasurat zalika wa akhastum man baqiya idan an gama yaƙi kun kama saura sai Allah ya ce ku tamke ɗauri shine shuddun wasaqa an kama sojojin kafirai Allah ya ce to a daddaure su kaga wannan bayanin Allah da kansa ne to idan aka daddaure su me za a yi sai Allah ya ce fa imma mannan ba'du ko dai a musu alfarma a bayan haka me kike alfarman a ce su tafi kawai an yafe musu wa imma fida'an ko kuma a ce ku kawo fansa kafin a ba ku yanci hatta taba alharbu auzaraha Hadda yaƙi ya aje nauyin sa wato hadde a kai ga musulmai da kafirai sun daina yaƙi da juna kaga ya nuna matukar ana yaƙi da kafirai to ayar alqur'ani ta nuna wannan hukunci yana nan yana aiki shi yasa al-imam shaukani a littafin nailul autar yana mujallal na bakwai shafi 354 al-imam shaukani ya al-hasil abinda ya tabbata shine annal qur'ana wa sunnata ayar alqur'ani da sunnar manzon Allah qabiyani sun hukunta fi ma zahaba ilaihi al-jumhur abinda akasarin malaman sunna suka tabbata akai kaga kenan wannan fahimtar da al-Imam Tirmidhi yake fada alqur'ani ya tabbatar da shi sunnar manzon Allah ta tabbatar da shi fa innahu qad waqa'a minhum minhu al-man in ka dubi tarihin manzon Allah za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alfarma ɗin kamar yadda alkur'ani ya nuna fa imma mannan ba'du annabi ya yi alfarma ga wasu kafirai ya sake su babu ma fansa ɗin in ka dubi tarihinsa wa akhzul fida'i kuma annabi ya karɓi fansa a wajen game da wasu kafiran waɗanda aka karɓi fansa shine bayanin hadisin da muka karanta a nan wa qa'a minhu al sannan akwai waɗanda kuma annabi ya sa an kashe su kaga duk uku ɗin al-imam shaukani yake cewa sun tabbata a sunnar manzon Allah annabi ya yi alfarma ga wasu kafirai bayan an gama yaki annabi ya kyale su suka yi tafiyar su kyauta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe wasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi fansa a madadin wasu kafiran waɗanda aka kashe mutum uku su ne waɗanda bayanin sai cikin hadisin sa'id ibn al-jubayr annabur bin al-harisi da batu bin abi mu'aytin wanda suna cikin mutane uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe su wa waqa'a minhu fida'u rajulain sannan ga waɗancan mutane biyun waɗanda muka karanta wannan hadisin da ya gabata wanda saqib suka kama min al-muslimin wanda ya zo a hadisin imran bin husayn saboda haka wannan ayar sai ta yi bayanin abinda malaman suna suka tabbata a kan shi fa ma an tamunnu alaihim fa tutliquhum bi ghairi shay'in wannan shine fassarar ibn al-arabi da ya kawo a littafin sa ahkamul qur'an da yake fassara wannan aya ta hudu ta suratu muhammad wato Allah ya ba ku dama Allah ya ba ku dama imma an tamannu alaihim kuna da damar ku yi alfarma ga kafiran alfarmar da za ku yi fattutsuli kohun da gairi shai ku kyale fursunonin da aka samu su yi tafiya su ba tare da an karɓi komai a su ba wa in ma an tufaduhum kuna da damar ku ce kafiri ba zai tafi sai ya fanshi kansa kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da annabi ya aikata bayan an gama yakin badar ga wani ga wani kafirin makka da ake kiransa abu azza al abu azzatal jumali ne ibn al-arabi ya da misali da shi kaga ya nuna cewar akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya karbi fansa sannan akwai kuma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale sun tafi daga cikin waɗanda annabi ya kyale shi ne aka samu abu azzatal jumahi shi abu azzatal jumahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi a bayan yakin badar kamar yadda annabi ya umarni aka kashe waɗancan mutane guda uku shi abu azzatal jimahi annabi sallallahu alaihi sallam bai sa an kashe shi ba sai manzon Allah ya kyale shi za ka gani ta bayanin al shafi'i wanda ya zo a kitabul ummi yana mujallal na hudu hamsin da uku. imam shafi'i yace asara rasulullahi ahla badr bayan an gama yakin badar sai zaman to annabi ya samu kafirai fursunoni. faminhum man manna alayhi daga cikin waɗannan kafinan akwai waɗanda annabi ya masa alfarma annabi ya masa alfarma bila shay'in akadahu minhu manzo Allah yace yi tafiyar ka kuma bai karbi komai a gurin shi ba wa minhum man akadha minhu fidya daga cikin kafiran da aka samu fursunoni a bayan yakin badar akwai waɗanda annabi ya karbi fansa kafin aka ba su yanci wa minhum man qatalahu daga cikin kafiran akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka kashe sai ce wa kana al ba'da isar yawm badr waɗanda aka kashe bayan an kama su a yakin badar shine aka samu batu bin abi mu'ayyid da kuma annabur bin al sai ya ce wa kana min al alaihim waɗanda kuma annabi ya musu alfarma fa bila fidiya annabi ya kyale su sun tafi ba tare da an karbi komai ba sai ce akwai abu azza amru bin abdullahi ibn umair al-jumahi to shi wannan mutumin kana sha'iran asali mawaki ne asalinsa mawaki ne da aka zo yakin badar ya zama to yana cikin sojoji bayan an kama yakin badar aka kama shi to da aka kama shi da aka zo da fursunoni gaban manzon Allah sai yake yake tambaye yake ce ma annabi ya Muhammad inna li khamsu banatin ina da yara biyar waɗannan yara biyar duka mata ne banatin laisa lahunna shay'un kuma ba ni da wani dan uwa wanda zai rike su bayan na mutu baya ga haka ni kuma ban da ma dukiya a can makaɗin bare a sa ayi amfani da wannan dukiyar a rike waɗannan yara fatasaddaq bi alaihinna abinda nake roƙonka shine ka yi ma yaran sadaka na gare su wato ka yi musu sadaka na kaga idan ya kyale shi ya tafi an yi sadaka ma yaran ne kamar yana cewa ya rasulullahi ka yi ma yara na alfarma ka sake ni saboda kulawa da su fa'ar arsalahu rasulullahi ya manzo Allah ya ce tafiyarka kaga kenan annabi ya kyale shi to amma kafin ya tafi akaza alaihi ahdan yayi alƙawari, Allah yuqatilahu yayi alƙawari ba zai yaki manzon Allah nan gaba ba ba ma yaki ba yace yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam u'tika mawsiqan na maka alkawari la uqatiluka ni ba zan yake ka ba nan gaba wala uksiru alayka abadan kuma ba zan ƙara yawan mayakanka ba kaga kenan ba zai ba da taimako ga wani wanda yake nufin yaƙi manzon Allah ba fa arsalahu rasulullah sai manzon Allah ya sake shi akaza alaihi ahdan Allah ya qatilahu fa akhbarahu amma abin takeici ya saba alƙawari saboda bayan ya tafi makka dama yakin badar shine yakin da aka yi ma mutanen makka manyan makka ta adi mai yawa saboda ka bayan komawan kafirai garin makka aka dinga tattaunawa yaya za a yi a ɗauki fansa tun da suka koma maka bayan yakin badar ake tunanin ya za a yi a ɗauki fansa a kan annabi da sahabbai to shi ne aka shirya yakin uhud ma karajar uhudun ay eh, quraishun ila uhudin lokacin da quraishawa suka fito daga makka za a taho yakin uhudu to ɗaya daga cikin manyan makka safwan bin umayya ya zo ya samu shi wannan abu azza ya ce ukur jima'ana yaya kowa yana shiri za a tafi ɗaukar fansa kai kana nan ka zo mu tafi ka zo mu fita mu je sai ce a inni kar a saitu muhammadan mausika ni fa ba wa muhammadu alkawari ga ni da muhammad mun yi alkawari allah ukaci lahu ba zan yake shi ba saboda haka kaga ba zan tafi yakin nan ba safwan bin umayya da yake mai kuɗi ne fadamina ya ce masa kai da allah tafi ina ce waɗannan yara mata su ne ka damu da su karka damu in ma mun je an kashe ka zan haɗa yaranka da yara na zan rike su saboda ka ba matsala a in kutulta da ma za ka tafi a kashe ka wa in asha idan ko ba a kashe ka ba muka dawo yakin nan da rai a ɓahu malan kasira ya ce zan baka dukiya ta inda sai ka zama cikin mafi wadata a garin makka saboda ka sai ya yarda falam ya zalbihi hatta kharaja ma'a quraish ya dinga zolaya sa har sai da ya bi qurayshawa shikenan aka zo yakin uhudu to kaga ya saba alƙawarin da yau manzon Allah da aka zo yakin uhudu fa usira sai gashi an sake kama shi to an sake kama shi kuma abin takaici abin mamaki wanda wannan ikon Allah ne ka duba yakin uhudu kafirai sun ci galaba amma musulmai ba su kama hursu na bakar kaf sai shi wannan mutumin shi kadai to kaga fushin musulmai gaba ɗaya zai kare a kan shi wa qatalahu yawm uhudin saboda ka da aka zo yakin uhudu manzon Allah da ya hange shi manzo Allah ya ce la yuflit kar ku yadda wannan mutumin ya gudu ai ko ka san sahabbai ba za su bashi ba aka buge shi aka kamo wa qa'a asiran fi ghazwati amra'il asad wanda bayan an gama yakin Uhud akwai yakin da aka yi da ya biyo bayan sa wanda shi ake cewa Hamra'ul Asad lokacin da labari ya iso Madina kafirai sun dawo manzo Allah ya ce to a sake fita a bisu ya zama an fita aka isa wannan gudun hamra'ul asad wanda mil takwas ne a tsakanin shi da madina to ranar da aka tafi wannan guri aka kamo shi saboda aka yi samun zan Allah ya ce ba zai kyale shi ba to kaga waɗannan dalilai suna nuna cewar lallai musulunci ya halatta waɗannan abubuwa guda uku kamar inda ayar alkur'ani ta tabbatar kwamanda yana da damar kashe wato fursunan yaƙi in aka samu wani dalili sannan kuma komanda yana da damar ya kyale fursunan yaƙi ya tafi kyauta sannan yana da damar ya karɓi fansa waɗannan abubuwa guda uku ayar alkur'ani ta tabbatar kuma gashi mun karanta a waɗannan hadisai guda biyu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك